أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ‘yan uwa da kuke kallon mu akan Peace Dawa Media sunana Mahmud Muhammad Mahmud wanda insha Allah rabbi a Peace Dawa Media karkashin jagorancin Halifa yau ma muna gabatar da bohol na biyu wanda ɗaya mun yi a gandun masaka yau kuma za mu yi a dirimin shura. wanda gashi 'yan uwa da abokan arziki sun fito da kuma mutane na unguwa akan nuna farin ciki a insha Allah rabbi kamar yadda kuke gani wannan sadakatu jariya ce da 'yan uwa da kuma abokai da kuma aminai na habiba bature suka yi mata da suke zauna a amerika suka ga dacewar su kira shi halifa akan su bashi kuɗi akan a zo a yi mata wannan bohol domin ya zamo mata sadaka jariya muna roƙon Allah ya jikanta Allah ya mata rahama yan uwa da kuke kallama akan Peace Dawa Media ku ci gaba da taimakawa al'umma da kuma yan uwanku da kuma ɗaukan nauyi na yi musu sadaka jariya ma'ana sadaka wacce za ta ci gaba da za su ci gaba da samun ladanta har zuwa ranar sakamako yan uwa da kuke kallama akan Peace Dawa Media waɗannan su ne mutanen dirimin shura insha Allahu rabbi a yanzu kai tsaye zan tafi zuwa ga alaji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yan uwa da kuke kalama akan fizawa media a karkashin jagorancin halifa waɗannan su ne mutanen garin dirimin shura da suka fito kwansu da kwarkwata domin farin ciki nuna farin ciki akan wannan bohol da za a yi yan uwa da kuke kallon akan fizawa media wannan shine a project na biyu da muke gabatarwa a wannan gari na kano muna roƙon allah maɗaukakin sarki sakawa halifa da alkhairi habiba habiba bature ta rasu wanda yan uwanta da kuma abokanta suka ɗauki wannan nauyi na sadakatu jariya Ah, muna cikin garin dirmin shura wanda kuma insha Allah rabbi ga babban akaramukallahu zai yi wa ita wannan baiwar Allah addu'a na'am akaramukallahu bismillah sallallahu alaihi wasallam yan da kuke kalama kan izdawa media a ga babban limami na wannan gari yana yi wa ita habiba batura addu'a saboda nuna farin ciki da suka yi akan wannan babban al'amari da za a yi musu na bohol kuma suna nuna farin ciki suna addu'a kan yadda aka gabatar da wannan abu yan uwa ku ci gaba da supporting na pizdawa media kuma eh, ku ci gaba da kokari yan uwan habiba bature su suka yi wa halifa magana kuma in kuna da waɗanda suka amin babban liman amin amin amin amin amin Amin! ga yan uwa shi ana ta addu'a mutane sun fito na wannan gari na durumin shura suna nuna farin ciki da jin daɗi za ku ga ta ko'ina mutane ne a zaune har bayan wannan dabinan ma من جنات wannan ana yi wa ita habiba bature addu'a akan allah ya jikanta allah ya mata allah ya gafarta mata allah ya kyautata kuma mukwancinta wannan har yanzu dai ana ta yi wa habibu tura addu'a a ga su za a yi sirrin fatiha a yan uwa da kuke kallama kan fizawa media ku ci gaba da taimakawa a fizawa media ku ci gaba da supporting da fizawa media masu mutane suna ta farin ciki suna ta jin daɗi masu kuma al'umma ana ta san barka kuma da yin fatan alkhairi da fizawa media a karkashin jagorancin ɗan uwa sheikh halifa da fisa king halifa fate Allah ya saka maka da alkhairi akan wannan tawariya da ta fara yi mana a Najeriya wassalamu alaikum